salati da sallamawa ga shayyan halitta anai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi 24 ga watan Shawwal hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in bakwai wanda ya dace da goma sha biyu ga watan hudu miladiya shida. Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a nan GRE garin Kefi jihar Nasarawa inda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci domin tunatar da juna al'amuran addinin yau rana ce za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na kaifan rabbi auladana wa ma huwa wajibul aba'i wal abna wallafawar ashe Muhammad bin Jamil Zainu Allah maɗaukakin sarki ya ji kan ya mishi a karatunmu na ƙarshe muna kan karatu akan fasali da mali ya samu suna at-tahziru min al-muharramat daga cikin abin da ya zama wajibi akan kiyaye da kuma malamai masu karantar da 'ya'ya su kula da shi shine su tsoratar da waɗanda suke musu tarbiyya su tsoratar da su akan abubuwan da suka zama Allah ya haramta kuma ya yi magana mun faɗi fakara ta farko tsoratarwa game da kafurci na biyu tsoratarwa game da shirka na uku tsoratarwa daga aikata caca da abubuwan da suke kama da su na hudu tsoratarwa daga karanta mujallai da magazins wanda suke lalata tarbiyya na biyar tsoratarwa daga abin da ya shafi shaye-shaye wanda akan wannan muka muka tsaya inda mala yake faɗin cewa a nuna ma yara cewa likitocin duk duniya ba likitocin garin su kadai ba sun ijima'i 24 sun ijima'i akan cewa shaye-shaye yana cutar da jiki ta hanyoyi mabambanta duk wani abu da ya zama abun shaye-shaye ne da ke sa maye ko yake gusar da hankali to yana da cutarwa ga jiki yana da cutarwa ga lafiya ko yana da cutarwa da addinin mai yi wannan abu ne wanda babu kokonto a kai shan taba yana haifar da ciwon numfashi saboda hayaki da mutum yake yi yake sha yake shaƙa shi mutum irin kalan iskan da hayaƙi ke fitarwa iska ce wacce a jikin mutum ya kamata ta zama daga cikin west product ne so da shi mutum iskan da ke masa amfani a jiki iskan da ke masa sai da ke mutum amfani a jiki shine iskan da ke kira shi carbon dioxide to shi kuma iskan da ke fita daga hayaki shi kuma carbon carbon dioxide ne shine ke fita daga hayaki to shi kuma in in in carbon dioxide yawa a jikin mutum shi kuma yana haifar da cuta ne shi yasa lokacin da yanzu kika ja numfashi kika breathe in ya ta ce to a toshe duk wani hanyar da kuma numfashin zai fito a ki rayu haka ba za ki rayu ba saboda babu iska, ba aikin ja iskan ya shiga ciki amma abin da zai kashe ki shine iskan da kuma ya kamata ya fito wanda ya zama west shine carbon two oxide din to shi kuma an bar shi a cikin ya fito to shine zai zai illata ki sai toshe kuma hanyoyi iskan gaba ɗaya to kuma shine mutum yake ja da gangan wannan iska an fahimta ko to kuma wanda yake zaune kusa da nishan shan taron wanda in mutum ya sha zai buso hayakin ya ji shi kuma ya fi cutar wanda yake cutuwa da shi ya fi cutar da wanda ke sha yake cutuwa saboda shi kuma carbon two oxide ɗin da yake ya shaɗa ya haɗa da nashi carbon two oxide ɗin zai fitar da su gaba ɗaya ba shi ne suke zama a da ke sha carbon monoxide shi kuma cutarwan shi ya fi cutarwan carbon two oxide wanda ya ce misir ya san wannan abunan haka wanda ke zaune kusa da mai shan taba cutan da shi yake shaƙa ya fi cutan da shi mai shan taban yake shaƙa shi sa ƙasashen da suka ci gaba wanda sun gagara hana shan taban amma kuma sai aka hana sha a bainar jama'a a kasan da ko ta jirgi za ka wuce in ka sha taba sai ka biya tara ko kuma kamfanin jirgin sai sun biya tara in za ka sha taba dole ka keɓance wani guri keɓantacce wadda za ka sha ka gaba ka fito wani ma bai ma san ka sha ba wani ma bai ma san ka sha ba saboda cutar wanda wanda ke kusa da kai duk wannan yana zakin abubuwan da ya kamata mu rinka karantar da yara tun suna tasowa saboda in mutum zai yi ya san mene ne menene yake kokarin sawa a jikinsa to haka sauran abubuwan da aka kira na shaye-shaye waɗanda ba ma ba ba ba kama abubuwan da wasu za ga mutane hada manyan mutane suna wuri za ga har manyan mutane za ga mutum wannan abin da ake sheka a hanci ko a zuba a ruwa a kurkure a baki ko a watsa a baki da sauransu shi ma nan ba ƙaramin zalin cutan kai ba ne kuma shi illar shi ma a fili yake a fili yake kuma duk da shan wannan abun fa sai zuwa lahira da shi ba in ya mutu in mutum yana irin shan wannan abun ko ya sha a hanci ko ya zuba a baki ya rinka abun nan in ya mutu in ya mutu in ya yau Allah zai ɗauki rayuwar shi to abin ya rinka fitowa kenan ta hancin da kullun su kuma yana fitowa da wani irin warin da sai ka daure za ka iya tsawa kusa da ku ita dauda za ta yi kusa da ku kaga duk waɗannan abubuwa na wanda ya kamata ya zanto ana faɗakarwa haƙƙi ne akan iyaye da kuma masu karantar da yara su rinka faɗakar da su akan irin waɗannan abubuwa to ko musulunci ya haramta mana duk wani abu da zamu da zamu za mu yi amfani da shi zai haifar mana da cutarwa a lafiyarmu da mu balle kuma abin da zai cutarwa zai kai zuwa ga wani wannan kuma shi yake girma Allah ya sa mu gane fakara ta shida malai ce ta'awidul auladi as-sidqa qawlan wa amalan ma daga cikin abin da ya kamata iyaye su kiyaye shine a koya ma yara faɗan gaskiya ko a koya ma yara yin gaskiya a magana da kuma aiki da na akwai gaskiya aikinsu ya koya musu su rinka yi komai da gaskiya su rinka yi yace ta wata hanya za a koya musu a saba musu ya yace bi Allah naziba alaihim walau ma zihina hanya mafi girma da za mu koya musu gaskiya shine mu kar mu musu karya. a matsayin iyaye ta su ma'ayan su a matsayin malamai masu karanta ta ya ta su ɗaliban su ƙarya wannan hanya ce daga cikin hanyoyin koya ma wanda kake masa tarbiya gaskiya kai ya zama zancenka gaskiya ne aikinka da gaske kake babu wasa al'amarinka ana babu wasa na ƙarya ba na babu wasa na al'ada wannan dama ce a yi rayuwa gaba ɗaya babu wasa kwata-kwata rayuwar ma ba zai ba zai ji bai yau kike wa idza wa'adnahu falnuwaffi bi wa'dina kuma in muka musu alƙawari to mu cika alƙawari iyaye in sun mai ƴaƴansu alƙawari su cika malami ne karantar da yara in ya musu alƙawari ya cika to kaga practically practically kana koya musu ne kana koya musu ne cewa alƙawari kaya ne duk wanda ya ɗauka dole ya mai dole ya sauke in bai sauke ba kiyaman Allah Allah zai kwatan ma wanda ya mishi alƙawarin ya bashi kuma wannan lokacin za a kwace ne daga ladanka to kaga shi ma wani yaro kaga kaman kana dora shi kenan akai alaiki da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiqi salat idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada aqlafa wa idza tumina khan Allah sallallahu alaihi yace akwai fawwa guda uku waɗanda alamu ne na munafiki duk wanda aka samu daga cikin ɗabi'unsa akwai waɗannan yana da wasu ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na munafikai na farko idan haddasa kadaba idan zai ba da labari zai karya wa idan wa'ada akhlafa idan yayi alkawari zai saba sai da cika alkawari wa idan tumina khana in kuma aka amince da shi aka ba shi amana zai ci amana zai ha'inci wanda yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un yana daga yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na munafukai wanda kuma ya zama duka sun tattara a gare shi Allah ya kiyaye to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan munafiki ne tsantsa munafiki ne tsantsa to kaga ke karki ɗabi'antu da ɗabi'u na munafikai da in kika ɗabi'antu da shi to su ma ƴaƴa za su tafi da wannan ɗabi'a kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-irqu das ko ce jijiya tana tana nasu jijiya tana nasu komai ko yaya in ba Allah ya kiyaye sai an samu daga wajen ke musu tarbiyya wani ya dauke irin tarbiyyar in ma ba duka ba ko ba haka bane shi yasa in mutum ma aka samu yaro ɗabi'arsa ya bambanta da na iyayensa sai a ci albasa ba ta yi halin ruwa ba ko so dama ya kawata ce ɗa yana da ɗabi'a ne irin nawa irin na iyayensa wannan haka ya kamata ya zama haka ya kamata ya zama shi yasa aina kona na Maryam da ta zo da yaro me suka ce mata ma kana abukin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya ma'ana babanki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba karo bace haka me suke nufi Mana in dai har zina kika kika samo yaro to baki ɗabi'an iyayenki ba kin ga bai dace ba kin ma'ana ana so ta ya zama ɗabi'an shi irin nawa iyayen shi ne asali yanzu mu sai mu tambaye kanmu a matsayin mu na iyaye da ko masu karantar da yara muna da ɗabi'an mu ɗabi'a ce da muke fatan ƴaƴan mu ko ɗaliban mu su tashi da shi kowa sai tambaye kai sai ba kanshi amsa sai ba kanshi amsa in da har ɗabi'an ki da halin ki da yadda ke mu'amalantar mutane ba ta fatan ƴaƴan ki su tashi da irin wannan wa ɗabi'an da kai ne karantarwa ba ka fatan irin wannan ɗabi'ar da kake ɗabi'antar ɗalibanka da shi ba ka fatan kai malamin ƴaƴanka ya ɗabi'ance su da shi za ka kamata ka koma ka sake lalace yanzu ko ba haka bane ka sake lalace haka ma iyaye maza su ma yasa malam malam Aminu Ibrahim Daura hafizahullahu ta'ala yake cewa daga cikin hanya da namiji zai fahimci yadda yake ɗabi yadda yake mu'amalantar iyalinsa mu'amala ce mai kyau ko mara kyau ka iya ce kai a matsayinka namiji ka iya buga ƙirji?' Ya ce ya Allah yadda nake mu'amalantar iyali na Allah ka ba Allah ka ba ƴata mijin da zai mata mu'amala irin haka ko ba gani ba duk namijin da zai iya wannan ya roƙi ya ce ya Allah irin yadda nake mu'amalantan uwan ƴaƴana to ya Allah ka sa su ma su miji da zai mu'amalanci ƴaƴana haka yace duk wanda ba zai iya wannan addu'an ba a matsayin shi na uba ya jira ya haɗuwar shi da Allah yana cewa akwai question mark ba kuwa ba ƙarami ba ilmi akwai question mark a ƙara da exclamation mark ya guri kan yi yawa ga malaman turanci amma dai ko haka bane kaga wannan kuskure ne to da ai shi namiji yana tarbiya yana tarbiya ne da matan da da uwan ƴaƴan da ƴaƴa yake musu tarbiya ita ma haka tana tarbiyyar shi shi kada har shi ma namiji matan shi yana tarbiyyar shi shi kuma da ƴaƴan to a ah, wasu ba za su gane ba amma shi ma namiji ai duk da ya kina jin kamar ya girma ya yi aure girman shi nan a waje ne ya eh, girman shi a waje ne amma matan shi ita take take sake yin tarbiyya ko ya ki ko ya so akwai wasu ɗabi'un da sanadiyyar matan ne zai ɗabi'antu da su dole ne dole ne to haka dole mu kiyaye wannan Allah ya sa mu gane Allah ya ce abu na bakwai Allah nuqima auladan al-mal al-haram daga cikin abin da zai taimaka mana mu tsorace shi game da 'ya'yanmu kuma zai taimaka mana wajen tarbiyyar 'ya'yanmu shi ne kar mu ciyar da 'ya'yanmu da dukiyan haram kar mu ciyar da su da dukiyan haram kada ke tarrishwa kamar dukiya da aka samu ta hanyar cin hanci rashawa hmm? ta hanyar cin hanci rashawa war riba da dukkan da aka samu ta hanyar riba ta hanyar riba yace wasariqa da dukkan da aka samu ta hanyar sata yace wa minha al-rish da dukkan da aka samu ta hanyar yin algushu duka nau'uka ne na samun dukiya amma ta hanyar ta hanyar haram rashawa shine mutum yana da haƙƙi ya cancanta a bashi amma mutum ya ce ba zai bashi ba sai ya bashi wani abu wannan rashawa ke cin hanci ke cin hanci ya cancanta na eh, nashi ne to bashi kana ce sai ya biya haka ma riba ka ba mutum ko ya zama ribar kwabi ko ribar nasi'a ka ba mutum bashi amma kuma lokacin da zai biya ka zai ƙara maka akan abin da ka bashi wannan haramun ne an daga imam malik dan ana tsalla ya kara da gare shi sai shi gafarta mishi yake cewa shi iya karatun qur'ani ne tun daga fatiha har nasi duk nau'ukan azaba da Allah yake zai ma bayan Allah yace bai ga mai azaba mafi girma kamar azaban mace riba ba so da shi mai cin da fa ne Allah maɗaukaki sarki ce mishi fa'azano bi harbin min Allah yace in mutum bai daina fiye da ba bayan ya ji wa'azi a kan cin riba to ya shirya yin yaƙi da Allah ran tashin alkiyama ya shirya yin ne yaƙi da kuma wa da Allah gaba da gaba ba to to kawai a filin alkiyama ce muka zo Allah ya shirya za ku yi yaƙi a wannan ya ce azaba ko ba haka ne? balle kuma ga shiga wuta ko kuma ya zama ribar kafi jibal fadl yadda ake yake da suna mutum yana da misali ina da ina da shinkafa amma kila shinkafa na na kamfani kaza ne ko kaza ne sai kuma kada shinkafa iri kaza kina son naka sai je to kafan mudu biyu ba ka mudu da shi ma riba ne shi ma riba ne shine ake kira ribal fadl to kuma akwai nau'i na riba wadda da yawa mutane su ba a kaiwa zuwa gare shi yanzu na zo na ce don Allah ba na bakin dubu ɗa shi ka to zan baka bakin dubu ɗa amma yanzu abin da zai faru tare samun da mashi ɗan nan gidan mai a samun mai ni ko bari in je turo dubu ɗin da zan baka wannan aikin da ka sa ni hukuncin riba ne so da kai kafin da ba don na zo neman dubu ɗaya ba za ka yi ba ba ka kana yi ba kuma ka samu wani amfani ɗoriya a kan dubu ɗaya da ka bani sanadiyan za ka ban mai dubu ɗaya sanadiyan za ka ban dubu ɗaya amma inda volunteer ne ce a ma zan shiga gidan wannan sa mai dubu sai zo in cire idan a ba ko bari in kai mata ne wannan babu laifi kamar yadda in ma dubu ɗaya ne na baka lokacin da ka tashi biya na kankaran kanka sai ban dubu uku ma saboda ka ji daɗi lokacin da na baka dubu ɗan ya yi maka wata matsala wannan babu laifi an fahimta ko amma ni ne in sa ta wannan ya zama ya zama riba za ku kuma sata kowane irin nau'in sata ko sata na na kwace ko sata na ta hanyar damfara ko ta hanyar sani asa akwai kwace daban sani daban kwace iri ido ido za a kwace a amma kwane shi sai ka je gida ne ko ka sa hannu a dutse ka ce a jom an yaga a shi an kwance an cire abin da ke ci shi a kira sani haka ma san an yi wa ko shina wanda suke cewa masu brothers suke cewa fikin poke ko kawai kai sai ka je gida ne sai ga ce a jom wani ya sa reza ya kwance a jom ya cire abin da ke ko an sa hannu an cire sai ga ma sani duk wannan sata ne ko kuma sata da kira asarika ka ije abu ka killace mutum ya bai ya tsallake inda ka killace ya shirya ya dauka duk wannan in mutum ya samu dukiya ta wannan hanyar haramun ne kuma in ya ciyar da 'ya'yansa da wannan yana da tasiri a tarbiyyarsu halaki haka kuma algushu algushu shine wa mutum rufa abu mara kyau a tarbishi a matsayin mai kyau kuma ya biya ko kuma a tsakiyar mishi ya kai kwantitin da ya kamata ya biya kamar yadda masu sai da abu a kasuwa awo suke yi sai auna maka yadda zai asalin yadda zai shiga sai ka zo gida ka auna ta da za da kai ba kuma saboda tsaban yaudara bayan kan cuce ka sake dunguza mu a ce gashi na maka gyara wannan algushu kenan algushu to algushu bai zauna a awo ba hatta a ayyukan mu na yau da gobe cikin akwai algushu karantar da Qur'ani akwai masu albutu a koyar da Qur'ani malamai masu koyar da Qur'ani akwai masu albutu masu karantarwa a class akwai masu albutu masu zuwa ofis ana albutu duka akwai albutu ila ya kamata ka zo wajen aiki karfe takwas ka tashi karfe 4 ha sai ka zo karfe uku ko karfe goma ka tashi bayan sallan azhar ko kuma a kazo sun ci ɗin amma aikin da ya kamata kai sai kake ka ta hira ka ta hira sai karfe hudu sai ka fara so daga tashi karfe biyar da rabi a biya ka overtime shi ma albushu ne so da asali an tsara overtime ne ga wanda ya aikin a kan lokaci amma aikin sai fi karfe shi Gama sai mutum ya yin abin da zai yi sai karfe uku ko karfe biyu tukun sai fara so da ya san yanzu na fara ya kai magarwa shi kenan zai rubuta karfe bakwai na tashi a ofis in wata ya za a kirga awa nawa ya ƙara a lokacin da ya gabata ya sai a biya su overtime shi kuma yana ganin ya samu kuɗi wallahi haramun mutum yi haramun mutum yi haka baka shiga haji lokacin da ya dace ba ko ka shiga haji lokacin da ya dace amma ka tuka dalibai da hira ne hira hira hira sai ka musu gato ɗan kaɗan har exam ya zo ba kai abin kirki ba algushu ne akwai duka masu irin wannan akwai masu irin wannan mutum ya ta hira kawai ya ta hira ya ta hira har sai exam ya zo ka gama ba yi komai ba wala algushu ne kuma kiyaman Allah sai Allah ya tsaye da kai da ɗaliban so da abin da aka ce ku koya musu ba koya musu duk wannan algushu ne so haka duk wanda ya samu dukiya ta irin waɗannan wuraren ya samu dukiya ta hanyar haramun kada ke wa huwa sababun li shaqa'ihim wa tamarrudihim wa isyanihim saboda kuma ciyar da 'ya'ya da dukiyar haram sababi ne da ke sa ku zama su zama shakiyai su zama ba sa aikin kirki su zama kangararru kuma tawbi da ke sa zama masu sabon Allah ai mun kira hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba da labarin wannan mutumin hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun a cikin manzo Allah ya thumma zakara rajul yutilu as-safar ashqasa akbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabbi fa ta'amuhu haramun ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام mazalla fa anna yustajabu li zalik mazalla sallallahu alaihi wasallam mutum ne yana halin tafiya yayi kutu kutu ya yana da ganin shi kaga mai neman agaji ne kuma yana da hannu sama yana addu'a yana ya ubangiji ya rab ya rab amma abincin sa haram abin haram tufafin sa haram an rene shi da haram mazalla yake to ya amsa wannan manzo Allah mamaki yake ya ma in ba ma reni ba me wannan dabi'a ma ya zai addu'a ma Allah ya amsa haka muke yayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa duk jikin da ta gino da haram fannaru aula biha wuta ce ita take cancanta da wannan jikin saka mu kiyaye ciyar da ƴaƴanmu da iyalanmu da dukiya wanda ya zama na haram Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa abu na takwas halatta adamu du'a'i ala auladi bil halaki wal ghadab yace mu nisanci ma ƴaƴa mummunan addu'a ko mu nisanci mun yi ma ƴaƴa hada a lokacin da muke cikin tsananin fushi a lokacin da muke riga shiga tsananin fushi to zai iya furta kowace irin magana zai iya furta kowace irin magana annabi ya kula mana laduka da yawa da zamu yi a lokacin da muke cikin cikin fushi da gaske annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani wani ban Allah yayi fushi idan shi yayi ja jijiyan wani sun takkaja sun tashi to da tsaban fata rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da zai isti'aza kuma ya nemi guri ya zauna fushin zai sauka a ga lokacin da kike fushi ranki ya baci sai ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim daga cikin tarbiyya da ya kada mu tarbiyyantu da shi kuma muna cikin fushi ne mutum ya yi alola sai ran shi ya fati sosai ya alola manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kushi daga shaytan ne shaytan kuma halitta shi ne da tani da wuta kaga shi kai alola kama ruwa shi ke kaje ne wuta in kina tsaye sai ki zauna ki nemi guri ki zauna ki yi alola ki ta isti'aza shi yasa ko alkali ne in yana in yana shari'a a musuluncin alkali yana shari'a tseren shi ya ɓaci to bai yanke hukunci haramun ne yanke hukunci sai a john kisu lokacin da zai natsu hankalin shi ya kwanta malai ce to mu nisanci ma 'ya'yanmu mummunan addu'a a irin wannan hali malai ce li'anna du'a an yustajabu bil khair wa shar yace saboda ita addu'a ba ce dole sai addu'an alkhairi kadai Allah ke amsa ba hadda addu'an da aka yi mummuna Allah yana ana iya amsawa musamman inda ga iyaye ne musamman inda ga iyaye ne an gane ko shi fa in so samu ne ki tarbiyyar da kai ki kamar da malam zai faɗa ta ba ya ce roƙa ba ya ziduhum balalan kuma Allah ya amshi mummunan addu'a sai ƙara ma yaran fata sai su ƙara kangarewa in laifi ɗaya suke kullum gobe sai su yi goma goma kullum kaga sai dai ya ƙara faci alaikul wal afdal an naqula lil walad abin da ya fi yafi ya fi tacewa shine in yaro ya fata mana rai mu ce aslahaka Allah hadaka Allah Allah ya shirye ka Allah ya gyara ka akwai wata ba da sani ita addu'ar ta kenan duk lokacin da har yaran sun gane kace in ka ji mama ta ce Allah ya shirye ta to wallahi ta fata mata rai so sun gane abun su sai Allah ya shirye ka in dai da bakin ta ne Allah ya shirye ka ne in dai bata ce Allah ya shirye ka wato gura da ne eh amma ba ka taba jin ta yi zaki ko ta faɗi wani mummunan abu akan yara kawai sun bata mata rai kuma irin wannan addu'ar a cikin fushin nan akwai mutane da yawa da ya mutu amfani a shek abdurrahman bin abdulaziz a sudai ha kada shi ne shugaban limaman haramai haramin maka da madina a yanzu yana daga cikin abin da ya bada labari da kai shi labarin yana nan a youtube sai zai iya ya tsalla aka tambaye shi me ya sanadin ya zama limami a harami sai ce ma yake shi to a yi kai ta mahaifiyar ta mishi addu'a sai sallah ne sai na sallah ta daga sai addu'a yace wata rana da aka yi baki yake so laraba suna da wannan ha mutum zai dafa abinci na musamman a gidan shi sai gaici makota da kawaye a zo ko a ci abinci a tashi maza ma haka su gaici abokai da makota a zo a ci kawai a tashi to ta sa an yi abinci ta yi gayya za a zo a ci abinci an jera abinci a irin irin daren tabu na laraba tsohon nan an jera abinci kawai suna zuwa ana taruwa tukun a falo sai ya zama zuwa tukun sai a tashi gaba ɗaya tafi dining table an gama ko an tashi an je dining table ta gani kacce kacce abinci kuma shi a kwanan da ba buɗe an yi wasa da shi kuma shi kaɗai ne namiji a gida lokaci ake ba wanda zai wannan abu abu rahman aka fara neman shi ya ce kawai sai karmar kadan shi shi kuma ya san ya yi laifi sai dai matsale a bayan kushin tana zuwa ta ganci a bayan kushin da ta kama shi ta tunna mishi mari ta ce Allah ya shirye ta ta sake tunna mishi mari ta ce Allah ya ka haddace Qur'ani ta sake tunna mishi mari ta Allah ya ka ga wani limami a masallacin Kaaba kowane mari da addu'ar shi kuma kowane sai da Allah ya karba kuma kowane sai da Allah ya karba ka yi wannan a cikin fushi ne ba kaga ba wa ne da ya faru a ce zamani dubu ɗaya ko shekara ɗari kaza a shek abdurrahman sai har yanzu yana nan yana limanci har yanzu yana nan limanci ba kuma ba limanci ka dauki ne ma duk limaman harabin makka da harabin madina gaba ɗaya suna karkashin shi ne shine shugaban su to kaga saboda ka mu kiyaye irin waɗannan kalmomi za mu rinka furtawa game da ƴaƴanmu Allah ya sa mu gane fasali na gaba malam yace wujubu wujubu ta'limi anan ko malam zai mana bayanin wajibin koya ma yara sallah shi na daga cikin wajibi da yake kan iyaye kamar yadda mun sha faɗa aiko koyar da yara sallah wajibin iyaye ne ba wajibin malaman islamiyya ba ne koyar da yara karatun fatiha da Allah wajibi ne na iyaye ba wajibin islamiyya ba amma in kika yi sakaci ya zama islamiyya ne aka koya musu to kake wani asara babba so da babban asaran da kika yi shine kin yi asaran duk lokacin da ya sallan kewa ba ki ladan sallan shi kin yi asaran wannan ladan yanzu ladan ya zama waje samu kenan malamin shi na islamiyya da ya koya mishi isa kullum kar ki yadda a islamiya ne yaron ke iya fatiha ki yadda a islamiya ne yaron ke iya sallah a a gurin ki zai iya fatiha a gurin ki zai iya sallah ki yadda ki iya bakin kokarin ki akan haka malai ce yajibu ta'limu sibyan wal bint as-salat fi as yace ya zama wajibi koya ma yara maza da mata sallah tun suna kanana yace liyaltazim liyaltazimaha inda al wajibi ne a koya mutu saboda su saba da sallan a lokacin da suka girma haka yace da qaulihi sallallahu alaihi wa sallama da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil sahih hadisi mai inganci yake cewa allimu auladakum as-sala idza balagu sab'an fadribuhum 'alayha idza balagu 'ashran wa farriqu bainahum fil madaji' manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku koya ma ƴaƴanku sallah koyo na wajibi in suka kai shekara bakwai kuma ku dake su ku musu bulala in ka sallah in suka kai shekara goma yaro na wasa da sallah manzo Allah ya mishi bulala ce kuma da wanda suka kai shekara goma wa farriqu bainahum fil mabaji daga lokacin sai shekara goma to a raba gurin kwanciyansu na mata daban na maza daban an gane ku kaga wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mu koya ma yara sallah kaga wannan Allah ce allimu auladakum ku koya ma ƴaƴanku kaga da iyaye ake yi a iyaye ake yi kowace uwa kowane uba ya tsaya tsayin daka ya ga ƴaƴanki sun iya sallah ne daga gare shi wannan wajibi ne nashi wala ce wa ta'lim yakunu bil wudu'i was salati amamahum yace kuma hanyar da ake hanya mafi sauki na koya ma yara sallah shine mutum ya rinka yin alaula da sallan a gaban su ba ke ki yi ki fito ita je ki ba ha yawa iyaye suna wannan yaro karami da zai da wayo amma kuma za ki yi ne je ki alaula ko je ki alaula a ku yi alaulan tare kina yi sai to duk abin da nayi kai in kika yi yayi in kika yi wanda kika yi ba daidai tsaya ba haka ba ta na yi. haka ake yi kuma duk wanda ya yi makarantar alloda haka malaman mu suke koya mana alaula haka ake koyarwa malam zai zauna ne yana yi kuna yi yana yi kuna yi wanda ke cewa wadda zahabi bihim ilal al-masjid da kuma zuwa da yara masallaci musamman yara maza ne suna kanana a rinka zuwa da su masallaci suna ganin yadda ake sallah a masallaci a rinka zuwa da ko masallaci yace wa targhibuhum bi kitabin fihi kayfiyatu salah kuma a kwaɗaitar da su wajen samun musu da littafai waɗanda suke koyar da sallah za ga akwai littafai da ake yi da hotuna yadda ake koyar da sallah yadda ake kabbarar harma yadda ake kaza har sallamewa ya zama irin waɗannan littafan su zama abokan hiransu a gida Abokan hiransu a gida alaike li tata'allama al-usra kullaha ahkamus sala yace saboda ya zama gaba ɗaya family ya zo sun koyi hukunce hukuncen sallah ta wannan hanya alaike wa hadha matlubun min al-muallim wal abawai yace wannan abu ne wanda ake bukata daga mai karantarwa da kuma iyaye wa kullu tafsirin sayasaluhum Allahu an duk wani gazawa da aka samu a wannan fannin to Allah maɗaukakin sarki sai ya tambayi waɗanda haƙƙi ne a kansu su yi wannan din Sa karki yadda a samu gazawa na rashin iya sallah daga 'ya'yanki. sannan shi ma malami ne karantarwa wanda ka shi yara makaranta ya koya musu karatu ya zama daga cikin abin da zai koya musu akwai waɗannan waɗannan su ne fundamentals abubuwan da bai kamata a ce ga wani musulmi ya jahilce su ba bai kamata a ce ga musulmi bai iya alaula ba ga musulmi bai iya sallah ba kaga musulmi na tambaye shi faɗi rako'in sallah kowace sallah da raka'a nawa ne shi ga sha mamaki wai masu yin irin irin street podcast din nan podcast din nan za ga kaga babban mutum ta kafa amma tambaye shi salloli sallar sallah kaza raka'a nawa ne bai ma sani bai ma sani kaga mutum babba bai iya kama ba babba ba ya iya tare ya iya bai iya tada iqama ba bai kuma kila yana da wani ma yana da yaya amma bai iya da iqama ba to ga wannan kuskure Ka ga ko me kake tsammani daga yaran shi to kaga in an samu ire-iren wayannan duk da wani lokaci ana samun irin wayannan wanda daga ba suna realizing cewa sun yi kuskure amma sai ga su kafa san ƴaƴan su ma fi ne irin wannan kuskure sai su kawo su makaranta to anan ne kuma haƙƙin malamin da ke makaranta yake sai ka ce ai an zo da mun da yara ko koya musu haddan qur'ani to kin ka koya musu haddan qur'ani ba ku musu sallah ba koya musu dabi'a to me lafi da qur'ani qur'ani sai dai zama azaba a kansu kuma sai dai zama azaba a kansu ka koya musu qur'ani kuma koya musu halayya da dabi'u na mutanen kirki kaza ba mu kyau kaza na da kyau ka buɗe musu ƙofar za su rinka maka tambaya akan wani abubuwa da suka shafi rayuwarsu da addini ka rinka masu shawara duka yana haɗe ne da karantar da ƙur'ani. duka yana haɗe da karantar da Qur'ani kare ce abu na biyu ta'limul aulad al-Qur'an al daga cikin koya ma yara sallah ko koya musu karatun Qur'ani kuma za mu kawo musu karatun Qur'ani ce fa nabba'u bi suratil Fatiha duk wanda za a koya musu Qur'ani za a fara koya masa daga suratul Fatiha daga suratu al-fatiha daga suratu al-fatiha wala har a yau har a wannan zamanin za ga mace tana ko yaro yana girma ya balaga ile zama har ɗan jami'a amma wallahi azim da fatiha yake a qur'ani ma bai sani a ce ya bude qur'ani ya nuna inda suratul fatiha yake a qur'ani bai sani a makarantar nan ko shekara ina zai ya kai shekara biyu to bai wuce ba an zo mana da yara yan mata yan mata sai ma aka ce wai za ta je karatu a Egypt sai za ta je ina ne ina ne a gaban baban da shi Allah ya saka ta samu wallahi haka na faɗa mishi ko wata samun ba ya ce na mishi mummunan addu'a na ce kuma akwai dalili da suka zo ranar farko na ba su ƙurari sun wani ido fitin sittin ko sababbi a ce to buɗe mun inda Fati fatiha yake shi ne karatun ranar kuma na ce kar kowa ya nuna na kin suna A ce duk wanda ya nuna musu a ɗalibai sai na zaɓi. shi har aka tashi ba su nuna inda fatiha yake ba amma za su rasa karatu idan Egypt na ce Allah ya saka su samu. Sun fita ne ne za su zama kenan. suna gaban iyayensu a Qur'ani ba san inda Fatiha yake ba ba na kike wani kowa ya ba ina wa fada ba har aka tashi nace to su je gida in suka gani gobe sai su zo su ya zama su dukkan wata gari suka nuna mun inda suratul Fatiha yake a Qur'ani har sun gama su gani za su je jami'a international kuma yaran musulmai ba musulunta su gafa wa walidin wa ma da, da iyaye da kakanni duka kaga akwai problem akwai problem Allah ba gaban na ce Allah saka su samu to ga irin wannan kuskure ne kalmu wajibi mu kuwa mu fara kwa musu daga suratul fatiha so da suratul fatiha in babu shi babu sallah in babu shi babu sallah sannan ce wa suratul qasira kuma da turori da jajjeru na ƙasa saboda sun fi sauƙin saurin haddacewa sun fi saukin saurin haddacewa sannan wa hibdu tahiyyati lillah wa salawat da kuma koya mu tahiyya koya mu tahiyya duk waɗannan abubuwan wanda ya karatun allo duka ya iya su ya ma yana cikin addu'ar tashi ka'ida ne kullum ka ta ta yi tahiyya ta yi tahiyya in an zo malam ya zo za a yi fatiha a yi falak a yi kulhu wallahu da falaki da nas in an zo in za a tashi za a yi tahiya a yi fatiha a yi kulhu wallahu da falaki da nas ga mutum ya samu karatun sallah ko malam ke cewa duka wannan za a fara musu ne li ajrin fara saboda sallah yace wa an nukhaffif lahum mualliman litajwid ko mu tebance musu samu malami da zai koya musu tajwidi ko da su karanta qur'anin da kyau yake kuma wa hizbul qur'an wal hadith sannan kuma daga hal mu tarbiyyantar da su akan haddan alqur'ani kuma haddace hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kuma la tashji'ul awlad ala salati aljum'a wal jama'a fil masjid mu karfafa ma yaran mu maza wajen nuna wasu mahimmancin sallar juma'a da kuma sallah a cikin jam'i a masallaci yadda yadda iyaye suke yi da da kullum har Allah ne kake juma'a yanzu so da ranar juma'a ma daban ne za a wankan da za a maka daban akwai kaya da aka keɓance saboda me so da juma'a kaga an koya maka an nuna maka wannan wata rana ce mai girma mai mahimmanci za ka je masallaci a ɗan baka wanda za sai eh, alewa hanya da kuma wanda zaka ka sa kuma ce to in kana dawowa ka duka gidan su wada da gidan su wada da gidan su wada ka ce gaishe su ka ga nuna maka wata rana ce mai girma mai muhimmanci kada kuma sai an tambaye ka in ba baka fara ba to wancan ka zage ni ba an tuna maka ka manta maka bada sako ba to haka ya kamata yanzu duk wannan tarbiyyar yara da suke dafa ba ba sa samu ba sa samu za iya iyaye ma sai kila an ku an yi sallan juma'a to ka ce wani bai je juma'a ba wanda ta ma san cewa ɗanta bai je juma'a ba kaga wannan kuskure ne to mu karfafa mu tarbiyyantar da yara mu karfafa su gwiwa akan muhimmanta sallar juma'a da kuma sallah a cikin jami'i kace wara ar-rijal yo su rinka yin sallah a bayan maza manyan mutane kace wa talaqqu fi nafsina lahum in aqaw kuma mu tsauta musu wajen yi musu nasiha in suka yi kuskure a lokacin su yara ƙanana ɗin nan sun kai kuskure akan abubuwan da muke kwaɗaitar da su to kar mu kar mu kar mu gyara musu kuskuren da tsanani mu gyara musu da tausasawa yake fala zaijuhum wala nafrah bihi kar mu kar mu sa su kyamaci abinda muke tsora su kai, kuma kar mu musu tsawa yaro ne karami shekara biyar shida bakwai ya zo masallaci sai na wasa an yi da sallah ka tashi ka mare to me kai ka buga aiki yayi shi shi abin da ya sani kenan ne wasa a sai ka a ba wasa ba wasa ake ba sallah ake ka tsaya in ana sallah ka daina wasa ka ji ko eh ya gama da sai ka bi da ta ga ne ra shi ta ce su a hanya haka ba zai manta da nasiha da kamishi ba sai wani sa nasiha da kamishi yaro dan karami shekara uku hudu biyar an zo da shi masallaci an yi sallar magarba za a kafin a yi sallan isha yayi bacci shiga ce sai ka tace shi a yi sallan isha da shi a kyale shi bacci shi kyale shi bacci shi yanzu sallan isha shi kenan bacci wanda ya Allah Allah biya Allah ya biya wanda ya yi shi kenan nan idan a dauke shi a kafara je da shi kan wanda ya ce zai mishi fada yi bacci a masallaci a da ma lokacin bacci ne kai ne me ka kai baccin ba sai mana an ka isa ko gani ba ko wani ne da lokacin shi halatta kar mu tsawata musu kuma kar mu su wannan yace li Allah ya turku salata wa na'tan ba'da zalika in muka rinka musu wannan kiyaran to za su ku bar sallah sai su daina zuwa masallaci ko kuma in suka daina yanzu mu ne kuma za mu zama masu ne masu laifi da mu muka yi sanadiyan su shiga wannan wannan halin da kar mu rinka kar mu sa musu kyaman abun ta hanyar yi musu tsawa da musu fada na wuce iyaka. Kun gane, saboda mu karaitar da yaran mu kanana akan zuwa masallaci shi ya sun iya tafiya sun iya sun iya baba mama to baban su namiji ne rinka zuwa da su masallaci a akwai babba a gida yana zuwa masallaci a hada shi su masallaci ya je ya gani mutane maza suna sallah shi ga dama ya ta guje guden shi ya ta guje guden shi wani ma kun ruku'u zai tura wani ma a ruku'u shi abin da ya sani kenan kuma abin da yawa daga cikin mutane wasu ne mutane in yara suna wasa a masallaci in kun ga sun dame ku to kun kula su ne amma sarka tun da wasan babu wanda ya kula su sun ka gara ma za su zo su fita waje su yi wasan su a wasu amma daga wanda da suka fara wani ya fara kai bari a to kama attention suke nima yi shi ke za su yi wasan ne inda za su samu attention za su samu attention Allah ya sa ku gani Bala ce abu na hudu ta'limul atfal ahkam as sala Mu koyar da yara ƙanana hukunce hukuncen sallah. Wa shurutaha da sharuɗan sallah. Sun fara wayo mu nuna musu fa in baka da alwala ba za ka sallah. Kaza yana warware sallah, yana warware alwala. Kuma ana sallah ba a magana. An yana girma ana koya masa ba sai ya girma tukun ya kila ma ya haihu tukun yau yana tambaya malam wai da gaske ne in ana sallah aka yi magana sallah ya rabuwa sallah warware akwai su da yawa a su suna ƙanana a rinka koya musu irin wannan a ha, a rinka koya musu menene wajibai a cikin sallah wa mubtilatiha awwan da suke lalata sallar a fada koya musu wa sunanaha da sunnonin sallah wa adabaha da ladubban sallah ba mu ana sallah ba kyau a rinka shushe-shushe, ba kyau a rinka kalle-kalle ba kyau kallon baya kallon gaba ba kyau a rinka koya musu irin waɗannan abubuwan ya ce wa taraha kuma koya musu zikirori da ake a cikin sallah in an yi ruku ana faɗan kaza in an yi sujada ana faɗan kaza in an dago ana faɗan kaza kullum ana koya ma ana koya musu kullum kullum har su zo su ne har su zo su iya wata rana ke kina ganin kawan ba su ɗauka ba wata rana tsaki ne ki kuskure sai kiga zai tafi ya gyara miki sha ah, mama ba haka ne ba ka ringa koya ma yara irin waɗannan irin waɗannan abubuwa mala yake wa ja'al as-sufuf al-awla lirrijal ha wajen al-sufuf al-ula lirrijal wa salati muhalfa ala ce abin da yafi abin da yafi musamman in an zo da yara masallaci to abin da yafi ya zama tsawon farko in maza in manya sun zo to zama su ne a tsawon farko su suke bin liman tsawon da ke bin liman to sai zama daga nan za a iya samun yara kamar haka mu kuma matsalar da muke samu ce lokacin da za a tara sallan ko sai ga yaran ne a masallacin su manyan ma ba su da yawa masallatan mu wanda ke faruwa ke daga lokacin da za a tada sallah lokacin da za a liman zai ce a ta sahu sai ga yara ne a sallah a sahu su manyan babu hakan aka samu wannan kuma kuskure ne babba ya zo ya mai da yaro baya wannan kuma ya zalunce shi ya zalunce shi in kana so ka zama a sahun gaba to ka zo da wuri lokacin da shi ma yaro zo da wuri lokacin da shi ma yaro zo da wuri sai ma ka zo da wuri ko wani lokaci su yaran wallahi akwai lokacin da suke fin manyan amfani a tsawo don ya taɓa faruwa a nan wata rana mu yi sallah akwai yara ƙanana guda biyu a masallaci akwai wani gufo guda ɗaya mu hudu ne kawai a nan masallacin so da yawa sallan la'asar haka wuce tsana samun wani mu ne tare a masallaci da zan da zan hada ma kurkun ayi ikama sai na ga su kanana ne kuma guda ba sun saba ikamar na san sun iya amma yara ne shekara bakwai da ɗan shekara takwas ko na mai kama da haka sun yi kama lafiyayye mai kyau sai na kima sai na ba bugu to dai kawai an je zan yi an yi sallan babu ya kama wanda dai ikama wallah ba ta yi ba amma na ji nauyin cikin in ce ba yaron shi ya sake yi kai ya zama kamar na na jizga shi to ko tunda eh, ba ɗi ba ne zai da illa sallan mu sai muka yi sallan kawai haka amma suka ga ranar ba, ko na ga uban ban san shi ba yaro karamin nake ba shi sai mala mana ya gama na san sai ba inda inda za a samu to kaga irin wannan kaga yaran sun fi shi amfani a tsawo so su akalla sun iya sun iya ya kama to haka kuma wani lokaci za ga su ɗin yaran sun fi amfani wajen tada liman in yi kuskure a karatu akwai wani wani abokinmu yana ado mani ado mani sun zo za su yi sallah a masallaci suna shigowa ya kai kusan shekara ashirin maganin zai iya kai shekara ashirin sun zo za su sun shiga masallaci sai manya suka kore su suka ce su koma tsawon ba shi ganin suka koma tsawon ba abin suka shiga tsawon ana a an farko liman yana karatu sai kuskure sai su da aka kore su suka koma tsohon baya liman ya je ya dawo ya sake tafiya ya dawo sai su a cikin su ne sai ya aka yaran suka tuna mai duka tsawon gaban manyan kan wanda ya san menene ake ci da aka idar sai limamin yake musu nasiha yake to kun gani da na shigo kun kore yaran nan amma gashi da aka yi samu matsala a karatu Kashi su suka iya tuna ba ko ba ina laifin da in ma kuna sai ku wannan ya tsaya nan wannan nan wannan kuma yaron da yake shekara goma sha bakwai sha takwas ai ya fi karfin a wannan to amma kuna ganin sil ya koma ba a da tijai liman na gama na fiya to akwai ɗaya daga cikin akwai wani kawun abokin namu a masallacin sai ce liman to amma yaro na ne tuna ku sai ce liman to ai yaro na ne yawa duk da ba ni na tuna ba dai amma dai yaro na ne ai yaro wa na ne yawa amma ga an samu matsala to kaga wani lokaci ga yaro sun fi sun fi amfani to amma inda aka samu haka sai a sayin da za a yi manajin yara sai abu na biyar na ƙarshe wani bi ta'widul aulad as-saw منذ السابعة ليتعودوه inda البلوغ kuma saba ma yara da azumi in yaro ya yi latti ya yi latti bai fara ba fara sa shi azai wato a shekara bakwai in ya zama yin latti shi ne abin da malam ke magana saboda in sun girma azumi ba zai zama musu wani abu sabo ba ba zai zama musu wani abu sabo ba Allah ma daukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala anan za mu ya a yau sai Allah ma daukakin sarki ya mu zama ta gaba sai mu tsora daga inda muka tsaya abin muka fara daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya ce mana asusunmu na marayu na ce wani insha Allah za mu marayu mu tankin buban sallah ko kamar yadda masu uba su ma suke sabon kaya da buban sallah su ma za su sa to Allah ya amsa mu. shekaran jiya su malaya suka ce mu wani ya kira ya ba marayunmu kyautan kuɗi naira na gugan naira har naira dubu ɗari biyu da hamsin ya ce a wasu ɗinkin bufan sallah insha Allah ka marayu mu Allah da za ka sababbin kaya ne da bufan sallah su ma Allah ya saka mishi da alheri Allah ya baki lada abin da yake fata na alheri Allah ya sada ki da shi abin da yake tsoro na shari Allah ya kare ki da shi da dukkan sauran masu ba da guduma naira goma naira ashirin Allah ya taka ba kowa da alkhairi ah. Mara, rike mu wannan abu. ya za ka iya karantawa amma na wasu rike mu wanda ta ce assalamu alaikum malam Allah ya kawo tsawon Allah ya ƙara tsawon rai mai albarka malam muna so a taya mu da addu'a za mu rubuta jarabawa kamar da muka sha faɗa addu'a yana tabbas addu'a yana sa a ci jarabawa amma kuma in aka bi umarnin Allah to da abinda Allah ya ce fa idza azamta ni fatawakkal ala Allah in kai azama duk sai ka dogara ga Allah in kai kokari wajen karatu da bada hankali kuma sai ki roki Allah ki addu'a to sai Allah sai tabbatar da ke a ɗakin jarabawan ya tabbatar da karatun a zuciyanki kuma in an zo makin Allah madaukakin sarki ya ya kawar da idan malamin daga kurakuranki amma bayan ki kokari ina da ki kokari haka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa a dace ah. wannan ban bangare ne aka rubuta ba wannan take cewa hmm, assalamu alaikum malam tace mace ce bayan an yi mata aure da wata biyu bayan ta yi al'ada ta yi tsarki sai kuma ta fara ganin wani dogon jini kaɗan to shi wannan ɗugon jini zai sa ta sha azumi ne idan lokacin azumi ne ko kuma me za ta aikata to ya danganta in ya zama wannan dukkan jinin da ya fara tugowa tsakanin shi da tsakanin shi da ɗaukewar jinin farko bai kai kwana goma sha biyar ba to yana nuna miki cewa har yanzu wancan jinin ne bai gama ɗaukewa za ki dakata da azumi da sallah har sai ya har sai ya ɗauke in kuma ya kai kwana goma sha biyar to yana miki wani jinin ne sabo ya sake dawo an fahimta ku saka saboda za ki dakata har shi wannan jinin ya dena ya dena zuwa wallahu a'lam ah, ah wannan take cewa a cikin Ramazana na faɗi cewa duk namijin da ya samu mace mai ilimi wanda ta san ya kamata to zai rinka ji ne kaman kaman shi ɗan sarki ne kuma ɗan da shi kaɗai ne sarki ya haifa to ni ban tuna ba dai to ina hukuncin namijin da shi kuma duk lokacin da ya fushi ita aibanta kokarin matan matansa akan karatun yaran yaransa duk da ya san kuma tana iya bakin kokarin to bai kamata ya rinka aibanta kokarin matarsa ba ko da ma ba ta kokarin ba aibantawa ake yi wato yana akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu sani ko da ke duk da yawancin abubuwan nan yana faruwa ne saboda so da yawa ana yin aure ne ba tare da an san menene aure ba a shari'a sau da ba a san menene aure ba a shara sa duk lokacin da aka mun ba irin wannan za ga ina ba da shawarar mutum ya nemi karatutukan dr jabir sani mai gulla na littafin adabu zifaf adabu zifaf littafi ne ta shek muhammad nasiru jin al'albani allah ya kai shi gafarta bishiyar mu. shi kuma shi man Nasir bin Albani a wancan karo talaka an gayyace shi walima ne na aure aka gayyace shi waliman aure da ya je nasiha a wajen waliman sai aka buƙaci nasihan ne ya mai da shi a rubuce irin tunda ba zai ta kila shafi uku hudu ba a raba mutane so da amfana to dai zai zauna wajen ya rubuta nasiha ne sai kai wannan matsalan ya fi karfi kace a yi shi a matsayin nasiha bari a yi shi a matsayin littafi Saka ya yi tattauna abubuwa tun daga yadda ake neman aure har ƙarshe abin da kawai bai magana kai ba ne ragon aure to littafi yana da muhimmanci sosai za mu fahimci abubuwa da yawa za mu fahimci abubuwa da yawa za ga mutum yana zaune da matarsa ko ya zama ita tana tsoron shi ko kuma shi yana tsoron ta ko yana faruwa akwai wanda za ga namiji ne yana tsoron wallahi yana tsoron ta akwai wanda kuma ita ce tana tsoron shi tana gaske tana tsoron shi eh? ayo <laughs> ai tsoron tsoron yana yin yawan da ya ta ta yi complain complain din ma tana tsoron ta yi wani lokaci kuma wasu saboda tausayin su riga sun haihu akwai yara ila yara uku hudu biyar a tsanin to in na ce mu rabu to kuma yaran ba ban san wa zai rike mun yaran ba da sauransu a kuskure ne in mutum in mace ta yi abin da ba ba dai ba ai ba ba babu laifi a yi fada in abin fada ne babu laifi a jan hankali abun jan hankali amma ba ai ba da annabi sallallahu alaihi ya hana mu aibanta matan mu wala ta sabbih karka kuskura ka aibanta ta yasa ko abinci ne aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam in bai jin cin abinci ko abincin bai masa zai ce komai ba abin da zai ce game da abincin ba zai aibanta ba ba zai rawa sai dai ya shiru in wani ya shigo ba ka yana wanda ya ce yana da bukata abinci ya baki ce bismillah ya ci abinci amma bai tsaka ce ma yasa sabai ce kama aban nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman kaf ko ko dai ba taba jin annabi ya aibanta abinci ba bai so duka wannan kuskure ne kuma rajin sanin duk tsarin shari'a ne a zamantakewa a zamantakewan aure yake yake haifar da haka amma zai yi kyau a kunin wannan akwai shi a telegram akwai shi akwai a darul fikir wasa ne da ake sa karatun ka internet darul fikir karatun adabu zifaf akwai kuma shi ma a youtube internet satin a youtube na shi malam kanan na dr jabir sani mai hula wanda shi ne kwamishina yanzu na religious affairs na sokoto state za ga insha Allah abubuwa da yawa za mu samu waraka daga gare su insha Allah ah, mu ma insha Allah za mu karanta da shi a nan in Allah ya ah. wanda take cewa mace ce yana da abokiyan zama kuma yana yawanta wani kuskure kuma duk lokacin da ta yi kuskuren abokiyan zaman tana tana faɗakar da ita da gyara mata to amma kuma duk lokacin da ranta ya ɓaci ko ta samu saɓani to duk wannan ɗabi'un da take nusar da ita akai, sai kuma ta yi mata gori akai. a matsayin irin wannan abin nan to gaskiya kuskure ne kuma tana rusa ta ne tana rusa ladan tunda kika mata nasiha akan abu jiya wannan ya riga ya wuce wannan rusa lada ne wannan kuma ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un mafi yawan mata mafi yawan mata suna da wannan ɗabi'a kuma in ba ke kesa yi ma mata da suke da rigima sulhu ba ƙaramin aiki ba ne. Nun ko shekaran da wuce an yi sulhu akan wani abu an ce an haƙura in wani abu ya taso yau to shi ma wancan ɗan sai an sake sabon sulhu a kai sai ce to haka kwanaki ma da wane zo to ba ya riga ya zo an yi sulhu ba to a barci kana a tashi haka ya sa mara aminu ibrahim saura hafizahullahu ta'ala yake cewa in ka je yi ma mata sulhu akan abu yace daga cikin hanyar yi musu sulhu yi muku sulhu ku mata ya ce shi ne kanta fara magana ka ce ka gani ha da hari da kan ta ce ta gama haka ne ya ce in ba ta ita ta ce ka gama ba sai ka ce ka gani to sai ka gama nasiha ta za ta kira da sai ba Ya ce to ai malam ban ai kaza ma ban faɗa ba kuma ko a nasihan ta faɗa a kuma ta ce ta gama ta sake ce to na wani ya ce shi haka yake to sai ga sai ai sulhun wasan and to ya ga da mata su kiyaye wannan kuskure ne na ga ɓata mutum lokaci da sauransu kaga wannan abin da suke yi tana rusa ladanta ne kaga sai ta kiyaye in kai gyara akan abu ya wuce shi kenan in wani abu ya sake faruwa a yi nasiha kai a wuce wannan ah. wani take cewa ne matsayin mutumin da ya yi azumin sitti shawwal an ya gama kuma ana bin sa bashin azumin ramadan sai ya ce wa ya canja niyyar azumin da ya yi ya zama ya biya bashi ba zai ji ba yi miki hausa miki na alago ba zai ji ba ai ba zai ji ba wancan da kika yi alama da lada ana binki bashi ana binki ana bin ki bashi an gane ko ana bin ki bashi wani ma wani ma yayi yayi na biyan baki ne sai ga lokacin da ya rage ba zai kai ya fito shawa sai cewa ya canza ninya sai ba zai ji ba ana bin ki baki fito shawa ala ba da lada baki kuma dole ki biya zaka ba ba wannan ba wannan wannan take cewa mutum ne ya zo masallaci ana sallan magariba ya zo an fara raka a farko ko ko an gama ne raka a farko an fara na biyu da shi sai aka yi tahiya amma ya raka biyu za a yi tahiya da aka yi raka na uku sai bayan an yi tahiya na sallama liman ya sallame da shiga na zai tashi suka taraka ɗaya ko to shi ne suke cewa to shi wancan da ya zo ya rasa raka a ɗaya yanzu da zai sake yin tahiya bayan ya idar ko kuma tun da dama sallama garba tahiya biyu ake yi biyu na in ya idar raka ga shi ko sallama zai yi a sallama zai tahiya mana shi wancan ayayi ne tare da liman a akwai lokacin da ke sama ke tahiya hudu akwai lokacin da zai ta hutu ma ke ta biya hudu kuma sallan magariba so da yanayin da kika samu sallan haka ya warantin misali mutum ya zo masallaci ana raka'a na biyu kuma an riga an dauko daga ruku'un raka'a na biyu ana bai samu wannan raka'a mu amma kuma ya zai sa ya jira ya ce sai man ya gama ta biya ya dauko ban ya sa ma Allah dole haka zai je yin sallah kaga za a yi biyan wannan ta biyan da shi a raka'a abin da zai samu ko ba za a yi biya da shi shi ne mai cika taraka na uku zai sake yin me kan yanzu shi aka marka nawa ne daya to shi kuma in ya tashi zai cika ta sallan shi ya zai yi ai zai raka daya da fatiha da sura sai zauna yi me tahiya tukun ya kawo raka ɗaya da fatiha zalla tukun yayi tahiya ya sallama idan yi tahiya na hudu ya yi ne tare da liman wannan ne nashi an gane ko yawwa wannan na karshe take cewa bayan bismillah sai ko hukuncin yaro musulmi amma kuma yana zagin iyaye shi to shi mutum mai zagin iyaye shi ake nan ne Annabi sallasa ya ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi wanda ya zagi iyayen shi Allah ya tsine mishi Allah ya tsine mishi so sai gyara kuma rayuwar shi ba zai kyau ba har sai lokacin da iyayen suka suka yafe mishi ha mutum ba zai ba zai ba zai rayuwar shi ba zai taba yin kyau kuma mun sha fara kuma rayuwa yau da gobe ma nuna mana mun gani ba yanda zai mutum ya zama bai rabu da iyayen shi lafiya ba kuma rayuwar shi ya albarka ba zai yi ba ba zai yi ba akwai wani karatu za ka taba koya mana ba a littafi ba daga bakin manya wani lokaci mun je gaishe da ɗaya daga cikin iyayenmu mun tafi gaba ɗaya haka maza daga gidan mun je gaishe shi bayan da kuka gama gaisuwa yake to zai mana nasiha bayan ya mana nasiha a kanmu daure mu gama rabu da iyayenmu lafiya karka yadda ka bar iyayenka su bar duniya akwai tsama tsakanin ka da su sai ba mu wani misali tun daga ranar ban taɓa hankaltar misalin ba sai ranar kuma tun daga ranar ina lura kuma wallahi misalin haka ne yace duk wanda kaga ya tsufa ya kai lokacin da ya kamata ya huta amma har yanzu a wahale ke to ka bincike ya yi rayu da iyayen shi wanda kaga ya tsufa ya kai munzalin da ya kamata ce yanzu ya huta amma kuma har yanzu yana wahala ka bincike ya ayya ya rabu da iyaye. shi daga cin misalin da ya bamu yake duk wanda zama mutum tsoho ana faru buɗe mun shek wai ne gadi gaji tsoho wallahi da rabu da iyaye shi lafiya ba ne. kuma tun da ya abu ne tsaya su na kallon abu. Sosai sai da muka yi wani experiment ba mun zo sai muka tambaya akwai wani dattijo da muka sani shi ma mai gadi tsoho ne sosai sai muke tambayin shi muka ce bawa muna da tambaya ya me yasa jewa daga cikin mutane da suke zuwa daga arewa haka muka fito mishi sai ga mutum ya zo ya daɗe ya shekara da shekaru ya yi shekara talatin a arewa bai taɓa rike dubu talatin ba ile mutu a nan a tsiyafi ko koma gida a tsiyafi ko ba na a ‘yan uwa haƙuri su ƙarfe shi suna ƙi ya tsaya shiru a ce malam ya ce na'am ya ce duk wanda ka gan shi haka to rayuwar shi da iyayen shi bai kyau ba sai ce bari ba mu misali da kanshi ya ce lokacin da ya bar garinsu ya bar sokoto da sokoto ya zo kefi ya ce sai da ya shekara ashirin a garin nan ko sakon gaisuwa bai taɓa aika ma iyayen shi ba ya ce a shekara ashirin ne yake wallahi bai taɓa riƙe dubu ashirin ba ya ce wata lokaci da ya yi wa'azi a kan irin abin sai ga wa'azin kamar da shi ake yi ya ce to bari ya koma gida ya ce daga cikin tafi ya je sokoto kai da ya tafi da hanya ya ce ba irin policeman da Allah da mishi ba hanya daga barayi su tare su guzare a sami a sake mishi kuɗi ya kwana a masallaci kwana ta biyu ana neman mishi sadaka kan da ya sati ɗaya bai kai sakwato ba yace da ya koma ya je ne sulhu aka zauna lafiya da zai dawo ya nemi izinin su sun yadda ya dawo suka ce sun yadda ya dawo ukun ya dawo yace da ya dawo ke na rage da Allah bai shekara goma ba ina da gidan kaina haka wannan wannan haƙƙul ainihin ainul yaqin ne